Mahimman batutuwa ne aka tattauna tsakanin tawagar mayan jami'an gwamnatin kasar Jamus karkashin jagorancin jakadan kasar a Nijar Dr. Schnakenberg Olivier da kuma mahukuntan jihar Agadez a yayi wata ziyarar kwanaki biyu da suka kawo Agadez. Tawagar ta kasar Jamus kin dai su yi wa hukumomin jiha karin haske game da irin tallafin da suke baiwa jiha da ma kasar Nijar domin bunƙasa tattalin arziki da kuma ababen more rayuwa da ma baiwa hukumomin na Nijar kwarin gwiwar aiki tare domin shawo kan matsalolin da suka yi kane-kane a kasar. Ekben Kornak yana daga cikin tawagar. Ya ce maksudin wannan ziyarar shi ne mu gane wa idanuwanmu tarin matsalolin da jihar ke fuskanta domin mu yi aiki tare da hukumomi don shawo kansu. Kun san ayyuka da dama ne tarayyar Jamus ta yi a cikin jihar Agadez da ma sauran sassan kasar. Kuma jihar na da matukar muhimmanci ga kasashenmu na Turai musamman wajen tabbatar da tsaro. Hukumomi a jihar Agadez na fatan ganin a wannan karo hulɗar za ta amfani kowane bangare na al'umma, in ji Umar Ibrahim Umaru mai martaba sarkin Abzan. Muna fatan wannan hulɗar za ta akabku da zamanin hulɗa ce wadda yake za ta amfani talakawa mu za ta amfani ci gaban jihar mu gaba ɗaya ta agada Burin da gare mu tsakaninmu da su domin sun ɗauki alkawalin za su komo su zamana ga dangaren mai aiki da su domin eh, jihar mu domin karkarun mu mai kwaminikin mu su ci gaba su ga development kin eh, talakawa mu. Wannan ziyarar na zuwa ne a daidai lokacin da aka shiga takun saƙa tsakanin gwamnatin mulkin sojin ƙasar Nijar da kuma ƙungiyar tarayyar Turai kan wani tallafi ga mutanen da ambaliyar ruwan ta shafa. A saboda haka masu fashin baki irin su Abdulaziz Ibrahim ke gani ya kamata gwamnatin Nijar ta yi taka tsantsan da ƙasashen yamma. Ƙasashen nan na yamma ka san sai an yi taka tsantsan. A ƙasashen mu no babban fata mu har gani. Lalle suna da proje-proje da dama masu tallafawa amma in tallafa za su yi tallafi wanda babu munafici a cikin shi. A nasu bangare kungiyoyin da ke sa ido kan rayuwar al al'umma na fatan wannan karan tallafin da kasar ta Jamus za ta wa kasar Nijar ya zo hannuwan waɗanda aka yi domin su. Muhammad Abubakar yana daga cikin ƙungiyoyin. Mu abin da ke fata ya zama to kullum in suka yi ziyara a ce ta haifu alheri zuwa ga al'umma. A gaskiya talaka ba su fahimta abin da ke faruwa kaza sai 'ya'yanta an ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza iska abin da ake yi mu abin da kitan ba yana daidai ne gurin al'umma iska bukatun al'umma musamman ake doka ana zuwa a biya musu bukatun nasu ko kuma ana yin idan a ce dai an yi mu shi abin da kitan mun kai kenan muna fata a cewa gazo ta su in akwai abin da kamata canza a ce tana to banci kuma an ce ta gamu da eh, authority authority ya kamata ce sun fi domin fage na su zama da al'umma su ji kukan al'umma Hamid Mahmud Mure Amurka daga Agadez Jamhuriyar Nijar